بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haduwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu a yammacin wannan rana ta Juma'a mai albarka wadda ta dace da biyar ga watan ramadan wata na tara a kalanda da musulunci shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiyya muna ƙara jaddada godiyarmu ga allah da ya sake ba mu wata dama ta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma watan azumi wata ramadan muna addu'a kamar yadda Allah ya mana tawfiki shiga cikin wata. Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairan da ke ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wurin karanta nassin akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da kokarin yin aiki da daidai din dan neman yarda Allah Allah ya ja mana dukkan bukatun sun mana alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun yau sha Allah ta'ala za mu tashi akan ayata 79 ko to kafin nan akwai tambayoyi da muka tashi da jiya za mu karanta su sha Allah ta'ala ta 70 za a tashi kenan ko 70 ko 80 80 ne yawa wannan yake cewa assalamu alaikum malam me yasa kuke ta kira akan shugabanni ba su adalci alhali ku muke kallo da adalci kun ba ku fitowa idan kan kuna tsoron a zage ku don kun fito siyasa yaushe za ku kaucewa zargin da ake muku kan kunci a zaɓuwa ne Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu kenan yin mun fito mai takarar siyasa <laughs> babban magana to ai mutane suke kula da wanda za su shugabance su duk abin da ka gani musulunci bai ba kuma siyasa ita kanta kalmar ba ba hausa ba ce ba balarabe ya ce ba addini ya ce ga littafi ibn taymiya na ta shar'i siyasa shar'iyya littafi ne daya daya a yadda ake zaben shugabanni ta bangaren shura ko kuma inda talakawa suke zaben shugabannin su kamar yadda ake demokrafiya duk ba abin da ba bari idan mutane suna son suna son canji to su za su tsaya da kansu a samu mutanen kirki cikin wa'anda suke cewa tsaye da 'yan takara ɗan cewa ne suke so kuma kasu kuskura su bari wanan nan ya kashe kuɗin shi dan ya kashe kuɗin shi sai fa da kuɗin shi su yi kokari su taimaka mashi suna kun ga siyasar ta kuɗi ce mun yi wannan mun ga cin nasara a jami'ar dan fodiyo lokacin da abubuwa suka tabarbare ana ce mana takarar beauty mm, mm, quest beauty kyau muka zo muka tsaya tsayin daga mss muka shigo ban bari mutane suna mu muka shigo shura da limamai muka zo muka tsaya muka yi ruwa muka yi tsaki muka zaɓi yan takarar da muke so ba tare da wani ya tursa samu ba kuma muka yi zanna a tsakanin shura muka hidda ayatul mu'minin nan ta farko kada Allah al-mu'minin ayan nan goma sufofin yan aljanna nan guda goma haka muka dinga zuwa muna zuwa kai baka sani ba da mun ganka can kana tilawarka sai ka faɗa lif baka sani ba wasu da ku kansu da hawa dan Allah ya hidda su cikin lif ya mu wasan mu ma yadda muka faɗa kuma ku ji abin da ake ji da haka aka zaɓi tun daga president har social director muka tara jama'a cikin masallaci muka ce ba mai da waɗanda muka sa shi takara ba su kashe ko ya kwallala in ko sun kashe da yawon wannan sun zalunci al'umma nan aka tara mai tsaro mai sisi aka yi takardun kamfen aka yi komai har aka ci nasara ka kira president ya ce bai zuwa don haka sai abu ya koma daidai abinda musulunci ya ce a yi shi ake yi dama 'yan takarar musulunci ne kuma musulunci ya ɗauki nauyinsu amma ka ce mutum ya to ka bar shi ya sai da gidan shi ya sai da kaza sai da kaza kuma ka ce Ka ga akwai akwai aiki so da in kuna so su masu tsaye da yan delegate din akwai ahlus sunna su yi tsaye su ce sai ahlus sunna sai malami kaza suke so su yi turmin dan ya tsaya kuma su yi abin da ya kamata su gani ba samu canji ba matsalar ba kowa ke nufin Allah ba Allah ya sa mu gane imani wa alaikum salam eh to ai duka ne su samu mutumin kirki su tsaye su yi tsaye su yi kamfen su yi ruwa su yi tsaki har yake nasara da haka ake kawo gyara ai Allah da ta jamu assalamu alaikum yake cewa dan Allah wani lokaci ya kamata a tsaya da sahur ai da zuma ya faɗa ya ce alfijir na hitowa hudu da hamsin da ɗaya in so samu ne ka tsaya da sahur ɗinka hudu da minti biyar in kama kara ka kure ka kure kwarai hudu da arba'in da biyar kaga Allah kalli dai akwai ɗan mintoci amma abin da ya kamata hudu da rabi da minti gar in ka bi sahur za ka samu ratar minti sha biyar za ka iya karanta aya goma zuwa 20 sai a samu rabewa tsakanin sahur da kuma ibada wata ibada ta biyo wata ibada Allah ya dafa da mu dan Allah a karan dan Allah malam karanta mace wasu ayoyi ko surori na alkur'ani domin ladar ta isa zuwa ga kabarinsa shin malam kana zuwa ko ko ba ta zuwa ah yau idan yin shi ne za ta je saboda dashensu su ne ai aikin su ne suka samu mashi uwa ta gari ta yi fada na gari aiki na gari don haka sakamakon na gari zai iske su duk wanda ya tsaya auro uwa ta gari wurin samun ɗa na gari kuma ya tarbiyya ta gari wannan shine walidun salihu ya da ulahu idan ka zo ka kashe miliyan ɗari ka ce Allah kai lada gaba ba Allah zai kai amma in ba iyaye ba mai wannan gara basa Allah ta zuruwa zuratun gudar ukura sai kai kokari kai naka aikin aikin shine reshen shine in kai wannan ka karanta Qur'ani kai sauka ka ce Allah kai lada gaba ba ko ga mama Allah zai kai amma ga ne ko ga ne ga ne shi ma ya yi aiki ina fata an fahimta saboda me saboda su aikin su ne Allah ya dafa da mu wannan yake cewa a taimaka a faɗakar da 'yan uwa idan sun shigo wajen tafsiri a taimaka a rika sanya waya talam ko a rufe ta Allah ta ka alheri to kun ji sanarwar da yi za ka iya kokari ka zo a nan ɗin amma shaitan sai ya zo ya maka tangara gatsa ka zo kuma zuciya ka ba ta wurin kaga sai a samu matsala ba ka samu cikakkiyar fa'ida ba kamar abin da bature ke ce punctual without being present ko present without being punctual ga malami a makaranta amma bai shiga jiya koyi to ina amfanin zuwa to ka zo masallaci baka ibada ba kaga ai ka rike makanka daraja saboda shi masallaci ne mai albarka ya kilasin mai albarka tunda shine ainihin kilasin din da aka sani da haka idan an zo sai a kashe waya dan a fa'idantu da abin da ake faɗa na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je wani malami ya ce a wajen tafsirin shi wai idan har kana da katin zaɓe da ma ka bar dukkan aikin ibada saboda tsarin mulki kake bi to wannan da ce shi da shi ne kuma mun riga mun faɗa annabi ya ce mara aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi da zuna ya ishara kan siyasar shari'a ne ibn taymiya har zaɓi irin wannan da za a yi musulunci ba komai ba tunda an ce wanda ya ga mummunan abu ya yi canji da hannun shi yanzu wannan katin ƙuri'a ya zama dalilin samun canji daga wata gwamnatin zuwa ta gwamnatin ina fata an fahimta da haka idan ka rike da kyakkyawan niyya kai aikin da dace ibada kai in ba haka ba sai ka dunkula hannu ka miƙa ma kafare mulkin ka su hana ka sallah su hana ka azumi su hana ka hita shi yasa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya magana ta fahimta cewa siyasa ta yi sallah da ya faɗi wannan yanzu ya an fahimci abin da yake ne amma waɗanda suke son su yi amfani da jahilcin mutane ta suka dinga ta kuɗi inda ake cewa siyasa ta fi sallah shugabanci abinda shugaba zai limin ko liman ɗari aka tara zai iya makamai bulala ko na ya shi ka shugaba ɗaya sai sa a ɗaure su a kan su saka kwani kaga ashe tasirin shugabancin ai shugabancin ne ke da limancin to da haka idan wannan ɗan shi'a yana faɗa da an rike katin zaɓe to shugabansa Hassan Rouhani na Iran da katin ƙura aka zaɓe shi demokaradiyya ake yi can wurin ya fara faɗa a can uwar gidansu abin da take yi kenan Allah ya kiyaye <clears throat> tambaya ta wannan ya ake ciyar da mutum idan ya yi rantsuwa ka fara fa ka fara yadda an mace idan kana da abin da za ka iya ciyar da mutum goma kowane ka je gidan abinci plate an san ɗari uku ko ɗari hudu ɗari hudu sau goma ba dubu ba ka bige aiki ka ba da lissafi a ci abinci ka wuce ka gama ko kuma kai masu tufafi ko ya samu riga da wanda zai sallah ba shi kenan ma in ta kure ba ka da abin yin wannan sai kai azumin kwana uku to amma yanzu mai yawanci da masu kuɗin da marasa kuɗin kowa bai sai ya kashe kuɗin azumi ake yi ya kamata tunda dai ga abin da ƙur'ani ya ce in akwai iko a ba mutane abinci yin ma ake yi Allah da da sai wannan yake cewa dan Allah a jawo hankalin wasu mutane mutum ya zo tafsiri amma sai ya buɗe waya yana Facebook ai makamancin ta gabata ko to a ba Facebook a fuskanci babban book littafin Allah da aka zo saurare shi Allah da da mu mallam ina neman taimakon addu'ar yan uwa musulmi sakamakon wata rashin lafiya take damuna to tsawon shekaru ina bara addu'a ga 'yan uwa musulmi Allah ba mu lafiya baki da amin Allah ba shi lafiya da sauran musulmi dan Allah ina ina neman addu'a ga 'yan uwa musulmi akan mun yi jarabawa soja na ruwa wato nebi har yanzu ba fito ba dan haka nake neman addu'a ga 'yan uwa musulmi akan Allah sa mu ji alheri to Allah sa ji alheri Allah ba ku nasara da sauran musulmi ah, mutum ne yana azumi sai aka masa allura to ta kare azumi in dai ba ta abinci bace ba allura da ake yi ta malaria da makamantansu ba ta kare azumi abin da malamai suka faɗa kenan wallahu alam yake cewa ina son dan Allah ka bani shawara akan ina son yin aiki na alkhairi amma da zaran zan yi sai na ji wata kasala ta hana ni sannan Allah ya kara mal to ai da kaji kasala shedan ne kawai sai ka yi hunkura wa in ma yanzu gannaka min shaytan nazgun fasta'iz billahi a'udhu billahi min shaitan rajim sai ka miƙe zai sake ka insha Allah dama shi ke sa mutum ka sala ga aikin alkhairi zabar da shi ga na shari don yin halaka to da kaji wannan shaitan ne ya ki zuciya ka je kai aikin alkhairi sai an yi hobba sa ga komai yake dacewa walakin ja'alu fina lanadana subulana wa inna la ya'lamu al na wallahu a'lam wannan yake cewa dan Allah ina malai malam dan Allah ya za in zama shiryayye kuma in zama mai haƙuri to ai kowa na son ya zama haka ko to abin da za ka yi kalbinci riko da addinin Allah ka riƙe sunna dan ita ke kira ga tauhidi da yi ma Allah ta'a sannan kalbinci karatu don malu suna sun ɗabi'antu da karatu duk masallatai yamma a kullum ko a ramadana ko ba a ramadana ba ana karatu da asuba ana karatu tsakanin magriba da isha'i karatu cika ake yi nan za ka ji me Allah ke nufi game da kai nan za ka ji manzan Allah ya karantar game da kai sai ka riƙa ka kubuta sannan ka ci gaba da riƙo da tsoron Allah bi ma'ana ka dinga yin karatu in kana yin karatu kana jin tsoron Allah in Allah da Allah zai taimake ka inna man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yajidul muslimin wallahu a'lam malam idan liman yana sallah sai mu su ma shuru suke yi koko akwai wani abu wanda suke faɗi a cikin zuciya ai an riga an sani in ana sallah farilla ta bayyana sai kai shiru ka saurara abinda za ka karanta a zuci fatiha dan ba ta tsayawa sallah ba ta tsaya sai da ita amma idan ana sallah ta suranta kamar asara ai ma muna karatu ko ke karanta fatiha karanta sura amma ko bai gama ba ilimin ya gama an gama bai sai duka da ko suna tun sai a duka wai su tsaje sun ida wace ka ida liman ya ida ma ko ga liman ya dago wannan sunna ta addu'a wai shi bisa goshin shi na sadira ka sa manzon Allah da ya ce inna maj'al al-imam li yutamma bihi to ya kai imamin kai dago kai kanka na ƙasa matsalar kenan shi addini ya sha mana son zuciya kawai da ya dago ka dago da ya ce ka ce saura Allah zai ida maka in ka tashi jama'a a ka bari in dare ya raba ka hauka kai ba ni da ce ma dami ka kai hakaran Allah ya waye wato alfijir ke tuke amma idan kana karkashin liman to shi za ka yi koyi da shi in kana son ka samu dacewa Allah ya da mu ni ne na tashi ina tunani alfijir bai fito ba sai ne sahur ina gamawa sai na ji an tada sallah menene hukuncin azumi na eh sai ka ci gaba azumi ka rama guda bayan ramadana dan shine fatawa imam malik alhiyat min ad-dini kewayewa inna al min ad-dini kewayewa in yana daga cikin addini in ba haka ba mutum sai ne sakaci ya zo ya haka din kuma ya ci lalle to da haka wanda ya ji haka ya ci gaba da azumi sai ya rama azumi wa anta sunu khairul lakum wallahu a'lam طب الحمد لله أرم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار afala ta'qilun Allahu akbar in ba manta ba jiya mun fara magana akan ahammi asbabul hidaya cikin dalilai manya-manya da suke sa mutum ya shiryu akan hanya ta kwarai ya shiryu akan imanin da Allah da yarda da Allah da kaɗaita Allah ya dinga sa basira da lura da irin abubuwan da Allah ya yi wanda sun gagari kowa wanda kun ba wanda ya ce shi ya yi su sai Allah hakan sai ya ƙara sa ma san Allah da ganin girman Allah da bin Allah to cikin wannan an faɗa mana Allah shi ya samar da mu kuma ya sa mana sinadarin ji da gani dan idan ba shine ganin ba sinadarin ganin hannun Allah yake na'urar ganin ido ne shi ya sa mana sinadarin jin ji din hannun Allah yake na'urar jin kunne kurma na da kunne makaula da idanun haina kyauta amma Allah ya ɗauki sinadarin wato ganin da jin sannan kuma ya sa mana wato zuciya wadda take tunani akan abin da ka gani da abin da ka ji duka wannan dan mu gode ma Allah mu yi abin da ya dace da wa'annan kafofi wa'annan na'urori da Allah ya bamu wanda in Allah ya ishe maka kuma shikenan ka ta waya amma mafi yawancin mutane ba su godiya sai su dinga dawo shin Allah da wa'annan gabbai ta yin ayyuka na asha Allah shi kare mu to sannan ya faɗa mana cewa shi ya halicce mu daga ƙasa wato ya daidai ya sa mu akan ta ya zauna da mu akan ta kuma ƙarshen al'amari gare shi za mu koma dan mu fuskanci hisabi ga abin da mu gabatar a wannan takaitaccen rayuwa ta duniya a wannan aya mai albarka da mala ya karanta aya ta 80 za mu tashi wa huwa allazi yuhyi wa yumitu kuma Allah shine wanda yake rayarwa kuma shine ke kashewa banda shi ba mai iya yin wannan wala hukilafin lail wan nahar kuma gare shi ne sassafawa yini da dare take bi ma'ana bis sawadi shi dare in ya zo duhu za ka gani wal bayad shi kawai ne in ya zo haske za ka gani huwa alladhi shamsa biya'an wal qamara nura ita rana za a gan tana da haske mai zahi shi ko wata haske ne wanda yake bai da kuna to za ga a cikin dare ka ga dubu a cikin ne ga haske wa ziyaratu wan nuqsan wani lokaci kaga dare ya tawaya akan yini wani lokaci kuma ga yini ya tawaya akan dare duka wannan gwanin cewa ce cikin gudanarwar ubangiji wanda ba mai iya wannan sai Allah kuna ganin wannan ko akwai ne bai ganin wannan ya ga dare ya ga yini to haka muke gani kullun da muka shigo afala taqilun to ba ku hankalta ku gano wanda ya samu da ku ga alamar samun shi nan wa min ayati al-layl an nahar shamsu wal qamar Allah ya ce kul ara'aytum in ja'alallahu alaykum al-layla farmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi da'in afala taqilun ku? to kaga abin da yake kenan ku ba labari idan Allah ya sanya muku dare ya zarce kawai a yi tazarcen dare gaba ɗaya har abada ba rana to wa zai kawo muku haske da za ku gani ku yi hada ku ku nemi abinci ba ku ganewa ku bi wanda ke yin wannan aikin kula ra'aytum jalla wa lakum layla nahara samra ila kula man ila ghayra galla yatikum kun bilal tasununa fihi afala tunsirun idan Allah ya sanya yanzu yinin zai dore dar ba dare to wa zai kawo muku daren da za ku huta ku kwantar da ku akan gaje da kuka samu dan gobe ku tada da karkashi ku nema ku dace sai Allah zai yin wannan kaga dukkan alamomin samu shi ne to waɗannan abubuwan da kake gani yau da kullun ka san ba ne shake yin su ba in ma wani wanda bai gane ba ya ce ne ta ita ne ce waye ta to sai gane Allah ne wannan dan ka san Allah wannan sai guda maka alamar samu ubangiji wanda ya wannan ko mai iko ne yayi komai duka wannan ayoyin suke gwada ikon Allah kin sarki akan gudanarwarsa da haka ku hankalta haka abin yake kun ga kamar yadda ya faɗa a cikin wato a cikin alkur'ani Allah yake cewa yukil lailin nahar cikin inna rabbakum allahu ayatan sunna cikin suratul araf ko Allah shi ke shigar da yini a cikin dare ya tulubu hafifa ko shigar da dare a cikin yini yana neman shi daga gaggawa sannan ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la yatilu illa albab lalle a cikin sassaba a cikin halittar sama ga ta nan ka ganta wata saman wata da kasa ga ta nan kana bisa ita wata kasan wata wa khilafil layli wan nahari da juyawa dare da yini ana cikin yini yanzu ga duhu ya zo ya mamaye la lil albab abubuwan lura ne kware ga abota hankali wannan zawa ta dare da yini da halitta sama da ƙasa tana jagoranta surin yarda da Allah da san Allah da girmama Allah da ta Allah to wannan shine fa'idar ba ka gani ba baka fa'idantu ba ai ka ma suna ganin sama suna ganin ƙasa suna ganin dare suna ganin yini ba su da hankali ba su fa'idantu ba ashe duk wanda bai tsaya ba addinin da karba yana da tawayyan hankali domin cikakken hankali ya gane ubangiji wanda ya samar da shi babu shi dan ya bi shi ya sami yarda shi Allah ubangiji ya tada mu sai ce ni bal qalu mithla ma qala al-awwalun qalu أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون نعم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا نعم إن هذا Allahu akbar Allah madaukakin sarki ce bal qalu mithla ma qala al-awwalun bar dai su sun faɗi irin abin da waɗancan kafaran harkon suka faɗa ayamin qaumin nuhin daga farkon manzo annabi nuhi annabi nuh jama'a su ma sun faɗi irin wannan zancen da jama'a annabi suka faɗa haka nan mutanen annabi salihu samudawa da adawa duk sun faɗi irin waɗannan maganganun da kafirci to kaga ashe kenan su kafirai na jiya da na yau duk addini iri ɗaya ne nasu wannan ta yi kama da wata makamanciyarta da ke cikin ƙarshe-ƙarshen sotis zariya inda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa halinsu za ka yi hararo ayi alarma in sotis ɗan da ke cewa aka waso bai bal hukumin sabon to kafin aka waso bai ɗin kazalika ma sha Allah da zaka Allah khair kazalika ma atil ibn min qabl min rasul illa qalu sahir na majnun kamar haka ne ba wani manzo da zai musu a gabanin wannan ka face sun ce mahaukaci ne ko dan ba ce malamin mahaukaci ba ba ce mishi dan ba mai sihiri to shi yasa Allah ya ce a tawaso bihi wai da suke hada baki na da da na yanzu tunda ba su zamani guda ba suke magana iri ɗaya ta kafirci shin wai juna suke motsiya ne in kafiran wancan zamanin su kusa mutuwa sai su ce ma kafiran wannan kuma ga abin da za ku ce kamar sun taru sun yi mutum bakin su ya zo ɗaya kakakinsu ya hito ya hita mu bal hum qawmun tagun bari yake sun kai masu ketare iyaka shi yasa suka yi tare ya wurin bannan al kufratu wahida dan haka kafirci abu ne iri ɗaya sai ga kafircin wannan kafircin wancan irin abin da suka faɗa kenan su za ga suna faɗa ai asatirul awwalin ta tsinye mutanen farko ne haka nan su kuma nan suka faɗa manzon Allah wa qalu ma li hadha rasul yakulu ta'ama wa mishi fil aswaq law la unzila ilayhi malakun fa nadira wai dan me yasa wannan mazan gashi nan yana ma zuwa kasuwa har ma yana cin abinci kaji ko cin abinci ya zama laifi to yana alaka cin abinci da kamar gaskiya kawai dai sun faɗa da gaskiya na dole sai an karo wani dalili na yarfa da kasahi da kage akan wanda suke kira mutane akan gaskiya su a tunanin su in sun bata manzannin to kiran ba inda zai je to shi kuma Allah madaukakin sarki shi ke taimakon kiran shi da masu kiran shi masu kira zuwa gare shi to duka irin wannan maganganun suke yi na cewa idan an ce su bi addini sai su faɗi magana ta kafirci kalu suna cewa ai za mitina yanzu idan ai al'awali na farkon abin da suka faɗa su ɗin kenan ai za mitina yanzu idan muka mutu wa kunna turaban amma muka zama ƙasa wa izaman muka zama ƙasusuwa a innal mabu'uthun a yanzu za a tashe mu bayan mun shiga wannan halin na macewa da riddigewa da zama ƙasusuwa da zama ƙasa a ce kuma a tashe mu fil da rayuwa ai lanu ba abu ne kai mun ba ni tashe mu laqad na nahnu wa ba'una haza. yu ai tintini amma irin wannan alƙawarin da iyayen mu da suka bace mu ai albasu da maut an ce idan su mutu za a tashe su tintini an faɗa musu wannan ba sabon labari bane ba da ka shi yanzu min qabl tun kafin kai annabi Muhammad ai qabl Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai anna hadha alwa'da wannan alƙawarin da kake cewa idan mutu za a tashe mu kama aqam محمد kamar yadda ya afuga annabi muhammad fa kada ka kadiman ai ya faru irin wannan alƙawarin tuntun an yi shi da dadewa min sa'il anbiya ga sauran annabawa thumma lam yujadu ma qul ahad sai gashi har yanzu ba samu wannan alƙawarin ba har yanzu ba tashe su din ba wanda suka mutu tuntuni tun daga adam kaga wanda mutu ya dawo to ina ai shike ne ba su dawo yanzu ma ba su dawo ba laka duk tsohon zamani sun mutu ba su dawo ba sai suka fi cewa ya data wai ita dawo da za a yi ta kunu fi duniya wai a duniya za ta kasance ina ai a lahira ne Allah zai tashe mu a rayuwa uku ce ga rayuwa nan muna yi ta farko daru duniya sannan darul barza sannan darul ma'ad in aka ce barzan shamaki ya sha makanta mutum daga dawa duniya saboda haka Allah zai tashe mu ga baki ɗaya idan mun mutu wannan babu ko shakka alƙawari ne ga Allah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wata aya wa qala allazina kafaru ay la kunna turamu awana inna lam kuradun wanda na kafin suka ce yanzu idan muka mutu muka zan tuttuwa da kasusuwa za a fitar da mu muna raye da karwe na haza hakika mu yi wannan alkawalin na hannu da iyayenmu min kabla tun gabanin wannan zuwan annabi in haza wannan alkawalin da cewa idan mutu za ta shi ba yi ne ba illa a al'awalin ba face ta tsunyoyi mutanen farko tunda usura guda ɗaya kenan ko isfara ana nihin tatsuniya kamar ka ce wasan kwaikwayo duk da haka labari ya burge ka cikin fim ai ka san ba da gaske bane ba ko to wai haka suke ɗauka ayoyin alkur'ani shi ko alkur'ani gaskiya ne ba wai labari bane ba Allah ya ce wa tan kalmatu mutarabbika sirkan wa adala Allah ya faɗi wannan sirkan fil asbab wa adan ne eh, wa'dan fil fil fil fil fil sirkan fil asbab wa fil ahkam akwai gaskiya a cikin labarin alkur'ani akwai hikima a cikin hukunce-hukuncen shi don haka ba shafi labari shuni ba ne ba abinda ya tabbata cikin ƙur'ani to gaskiya ne to da haka ba tatsuniya ba ce ba game da suke cewa da haka Allah zai tare su a rayuwa ta duniya ba duniya bace ba a lahira za ta tashe su bal hiya a can rayuwar ta lahira za ta tashe su da rai A abdul ghairi hadha al ab a wata kasa wadda ba wannan ba wata kasa sabuwa fil da ba a taba takawa ba kamar da ya tabbata cikin hadisi qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya faɗa ya tabbatar fala ta kamanna allah muqul fawadihi rusulahu inna allah azizun dhul intiqam kaka taba tsammanin allah mai saba alƙawarin da yan manzannin shi ne lalle ko ba jima zai taimake su kuma wannan alƙawarin na tsayawa gaban Allah gaskiya ne za a tsayi gaban Allah ko ba jima ko ba inna Allah azizun dun Allah mabwayi ne mai azabar ɗaukar fansa ga duk wanda ya saba mashi sannan yake cewa ya mutu mutum al'abdu Al abdi wa samawat ranar da za a canza wata kasa da wata kasa da sammai wa bazu lillahi wahdi kahar mutane su bayyana ga ubangiji makadaici wurin jayi wa taral mujrimina yawma yadhun mukarramina fil asfad za ga mujrimai wanda suka mutu laifi ba su ba an tattaure su a cikin kumi da maruruwa sarabi da kuma wandunan su minka tsanan na hura wuta ce wanda ita kanta sinadarin ta da wuta ce wuta cikin wuta kenan sai wuta Allah shi kare mu wa taksha wujuhum nar kuma wuta ta lulluka huskokin su talfa wujuhum nar hum fiya kalihun din su kokkone ta sassoye su saboda bala'in da suka gabatar a duniya na kafirci Allah shi kare mu malam yace wa akhraja muslim fi sahihihi عن أمنا عائشة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات daga imam muslim ya fitar cikin sai muslim daga umman manina na aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda qalat tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an qaulihi azza wa jalla game da faɗa Allah madaukakin sarki ashe ana tambayar annabi to wani shehi zai ci ba a tambaye shi in dai gaskiya kake karantarwa a tambaye ka gaskiya ta hito da hujja amma da ka rufe kofar a tambaya to lalle baka zo da gaskiya ba gashi shugaba wanda ya zo da gaskiya an tambaye shi abinda Allah ya faɗa me na na Aisha ta tambaye annabi game da faɗa Allah ne kaga tana neman fashin bakin aya me Allah ke nufi da faɗar sa yau mutu badalla ardu ghairal ardi ranar Allah zai canza kasa da ba wannan ba wasu samawa da kasa da sammai fa ai ne kunun nasu yau mai gani to tunda an ce za a canza kasa to ina mutane za su kasance a wannan yini ya rasulullahi ya manzon Allah fa qala ala sirati tana can akan gada ta sirati da Allah ya ce in minkum illa wariduha وفي الحديث يا ذو الحديث الذي أخرجه البخاري وإن إمام wa رواه ومسلم ومسلم daga kalbin Sa'id Sa'idi Allah kara masa yadda kala yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shirin nasu yawmal qiyama mutane za a tattara su a tattara mu gaba daya ranar tashin kiyama ala azin bai da afra akan wata kasa fara tas wadda ba ta kasa da ganta mai tsafta tas ba wanda ya san ina take Allah zai kawo ta akan ta za a yi hukunci kowa san inda dare ya mashi dan aljanna ce aljanna Allah ka samu a ce dan wata sai wuta Allah ya kare mu to shi yasa ka fare kalu ala wajhi al-istib'ad sun faɗa ne game da nisan da abin da dole sai yayi shi shayar da mu bayan mutu sun yi haka ne da kuma inkarin kin wato gaskiya da sallama ayi da mitna wa sirna turaba yanzu idan muka mutu tsawon zamani ai ma koma turduwa wani zamani muka zama kasusuwa ba da ga gaskiya a ina mabusun a haya'an hisab shin za a tashe mu wai mu yanzu da rayuwar mu kuma ya mana hisabi wannan hu abin akwai wahala a tunanin wanda bai san Allah ba kenan amma wanda ya san Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir ko da ka nemi hararo ba za ka iya hararowa ba dan ka ba ta da kafasitin hararowa yanzu ka kawo memory ai ka gane wannan karatun idan ka ɗauko yanzu nan ka ɗauki bidiyo ka san ya fi nauyi sai ka ce za ka sa baka da memory sai ta ce baka da space yanzu dan bai yiwu ba a ka dauka daukan nan amma yanzu kokolo ba ta dauka ta waye sai ka je ka babban mamari to anan mulin ganin ka takaitacce ne jin ka takaitacce ne tunanin ka ma takaitacce ne yanzu daga nan ba yi hango tasha ko kana yawa ko da an kakka da gine-ginen nan a ce a baje ko ina kai haka balle wanda ya fara dogon haske ba gano komi saboda ganin yana da iyaka jin ma yana da iyaka haka tunanin na da iyaka ya za ka yi hararo abin da ba gano ba ai sai sallamawa tunda Allah ya ce haka abin yake kuma alkurani nan har yanzu ba wanda ya iya zowa ya karyata shi ko ya zo ya ce ya yi ƙari ko ya rage lalle babu ko shakka abin da Allah faɗa gaskiya ne sai ka sallama Allah ya bi bayan shi na gargare wanda suke imani da gaibi allazi ne yu'minu bil gaibi to irin waɗannan ilmamin na gaibi imani ake da su akan yadda Allah yake nufi sai ka bar Allah lamarin in aka je can Allah zai taimake ka Kar ku manta na buga wata magana a cikin karatun wani wasiya iya an ba manta ba ko a can Fauzan masallacin Imam Malik ko kuma Ufaimin masallacin Abdullah bin wani bawan Allah ya kalubalanci Ahmad Dijat cewa wai na ga mutane in an mutu za a tayar da su za a tayar da su za a tayar da su wai kai Ahmad da kake ta wannan wahala yanzu idan aka je kuma sai ka iske ba wannan abin da kai imani da shi to ya za a yi yace kana ganin lalacewa ta har ta kai irin wannan zakan ce to amma mu zo a zube a yi zube ban kwarya akan tunanin in filosofin ne a zo a yi shi ai hankali ke gare ka ne hankali ke gare to a zuba muqaddara ni yanzu na yadda Allah madaukakin sarki ya ce zai yi tambaya cikin kabari zai yi azaba cikin kabari zai yi ni'ima a cikin kabari ga dai halin da mutum ya samu kai in ya je da iman da ayyuka na gargadi zai samu ni'ima in ya je da ayyukan ashar zai samu azaba to sai na yadda da haka kai da kake wannan magana akan baka yadda da haka ba sai muka tafi ni sai na iske abin da aka ce din ba haka din bane ba ba ai hakan ba rishin imani na yanzu zai cutar da ni da komai dan ba ni zai man azaba kai ko aka je aka iske haka ne ba ka dawowa ka gyaro kaga kai ka je hannu biyu kenan za ka sha duka kuma yanzu ku kaddara ana sanyi muku muku aka ce maka in kuka je jos ana sanyi kaji ana zauka zaki nan wani kace ka lallara da shi sai gudan ya ce a'awa ne ka ɗauki shawarar shi sai ya ɗauki bargo mai damusa wanda in ka bai sai dai ka ana cewa a salatu kar minan namu ko za ka ji kif ai su hamshaƙan sun san bargo mai damusa jan bargo ko shi tilaka ina ga jan bargo to sai ɗauki jan bargon shi shi kuma ya ce kai ina zan yi kayan banza kai ana zuwa ko da sai aka iska yana sanyi muku muku shi kuma ya ji hannu biyu wa zai kwana yana kyarma shi da bai yadda ba to kuma kaddara sai aka je aka iske zahin ake yi sai shi da jambar gonshi ya kwanta wa zai ji daɗin kwanciya to kaga shi imanin ba wani kaya bane ba ƙarin alheri ne ko da shi dan zai ma wasa da hankali kare ka ne da imanin da kaje babu shi to haka duk abin da addini ya ce a alkur'ani ya faɗa za a yi shi na tayarwa da ya hisabi kaka ɗauka abu ne mai nisa ka sallama ma Allah abu ne mai iko Allah mai iko ne akan komai kuma ga alamomin duniya ya saka maka Allah ya sa mu da imani to shine abin da malam ke faɗa game da abin da suke yi na inkari lakar wajidna hadha nahnu aba'una ai mun gidan wannan alƙawarin ko tayarwa bayan an mutu wa wajidna aflafana kuma magabatan mu amma kidan alƙawarin min qawli zalika nara zalika mu mugan nan alwada haka ya zanto ya bayyana cewa inda suka mutu abin ya faru an tara su mun ga sun ce ku imani mu jin mun je mun gano wajen da suke yayin da suka mutu da su musu ana hakan ba ana kaza da kaza gaba ɗaya za a ce ألا sa mu نعم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الله أكبر har ila yau dai jan hankalinsa kan abin da ido ke gani yake jagoranta a imani kullahum ka faɗa musulmi na zato man fiha wa ke da ƙasa da abin da ke cikin ta ƙasa nan da kuke taka ta wace ce abin da ke cikin ta nawa ne ne min alkhalqi na halittu da Allah ya zuba a ciki bayan ita kanta wata ce daga cikin halittun Allah in kuntum ta'lamun amma kuna da sani ai kun san khaliqa ha kun san wanda ya halitta ta malika ha kun san wanda mai mallaka ta wane ne sai ya kunu lillahi ba su da wata ansa za su ce ai kasa da abin da ke cikin ta duka na Allah ne kullahum to faɗa musu afala zakarun to ba za ku tuntuntuni ba ku gane ku azu ku bi Allah tun da gashi ya kuda muku wata alama cikin alamun samuwarsa kul marabbatu ma tasabe ka karanta قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله الله قل أفلا تتقون الله يتقوى جاهنك لنسو يقول كفتا مصر من رب السماوات السبعين wane ne ubangijin sammai bakwai wata saman wata wata saman wata sama ta daya in an kwatanta girmanta akan sama ta biyu kamar ka dauki zobe ne ka wurga shi a cikin daji lalla rata ta bambanci ke tsakanin dan zobe da fadin daji ai akwai yawa ko to haka fa sama ta biyu ta sama ta daya kaga an ka dauki sama ta daya ka ruga cikin sama ta biyu kamar a jefa zobe ne a cikin daji haka kuma ta biyu take ga ta uku har a je ka ta bakwai haka a haɗe suka baki ɗaya kamar a jefa zobe ne a daji an ta saman duka bakwai a kan kusurin ubangiji to balle kuma al'ashi ne shine mafi girman halitta Allah madaukakin sarki al'amarin Allah ya wuce wasa da mu to don haka ku faɗa mana wake da mallaka wannan samai guda bakwai din wa rabbul arshil azim kuma nan ubangijin al'arshi mai girma allazi yusuf da mil makhluqat wanda yake wa dukkan malaki to kaga wa fi dakil hal kursi ashi akwai kursi akwai sama da kasa wa man tawal alaiha da abin sama ta ciro a tattara su ga al kursi a jefa kamar zobe ne a dawa shi yasa Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh to alamar Allah ya wuce wasa malikul arshi malikul kul da haka wanda ya mallaki al'arshi wanda shine mahi girman halitta to sauran halittun fa amin babu aula duk shine mamallakin kowa mamallakin al'arshi Allahu shine mamallakin kowa to shi yasa nan malam yake cewa ai kaman da yazo a cikin muqtasar tafsir al-muqtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim wanda kaman je na ce muku ana orange juice ko to Qur'anic juice na tafsiri madaran ma'ana tafsiri da haka yace qul ya ayyuhar rasulu ka faɗa masa ya kai wannan manzon da haula al kufaru al munkirin al bas ga wannan kafiran da suke inkari suke musun za a tashe su musu mutu liman hadhihi al ard wai wannan kasa da kuke gani kuka sani kuke taka kuke tafiya kuke gudu kuke gini kuke tono kuke komai akai wa mana laye da abin da ke kanka nawa ne in kana lakum ilmu in kuna da wani ilimi sai yaqulun al ard wa man fiha wa man alaiha lillahi za su sai kasa da abin da ke kanta duka na Allah ne fa kullum ka faɗa musu ala tazakkaruna shin ba za ku yi tunani ba ku wa'azu ku gane cewa anna mallafal ard wanda ke da ƙasa wa man alaiha da abin da ke kanta qadirun ala iyaikum ba da mautikum mai iko ne akan rayar da ku bayan babu ku kullum mu sake ce musu akan babin jan hankali da fahimtarwa man rabbu samawati sab'i wa ne ubangijin samai bakwai wa man rabbul arshi azim wane ne ubangijin arshi mai girma alladhi la yadin makhluqun a'zam minhu wanda duk ka je ka dawo ba ka samun halitta mai girma kamar al'arshi shine mafi girman halittun ubangiji gabaki ɗaya wake da wannan kullum ka faɗa musu to shi ke da ko za su sai kula lillahi za su kai na Allah ne shi ma zai ce fa kula ta tafun shin ba za ku bi tsoron Allah ba ta ibada ta gairar ku kiyayi bauta waninsa tunda ba mai abin da yake da shi ba mai mulkin da yake da shi ba mai ikon da yake da shi ba mai karfin da yake da shi to ba shi ya cancanta ku ji tsoron shi ba lallai Allah shi ya cancanta ji tsoron shi na'am قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون Allahu akbar kul ka faɗa musu man bi yadihi malakutu kulli shay'in awa hannun almalakut huna bi mana almulk da ka da da da ka da wa da kara ka kai ka faɗa musu a hannun ma mulkin sammai yake malakutu kulli shay mulkin dukkan komai yake a hannun ma mallaka dukkan komai take waki da mulkin dukkan komai a hannun ma mulkin dukkan komai yake fa huwa yajiru shi ke bada kariya wala yajara alaihi ba ya sa bada kariya ga wani ban yi yanihin kama shi idan Allah ne ka mutum duk in su tsaya za su hana shi wucewa ko mun nagartar mutum ba ta hana shi mutuwa in lokaci yayi kuma duk wato wa mutum ba ta hana shi mutuwa shi ma lokacin shi yayi da nagarta na sa a dawama da yanzu manzon Allah na nan a raye sallallahu alaihi wasallam da kangara na sa a dawama da fir'auna nan ana ta'ar sabu da shi to mun kowane ya koma ga Allah kullu shay'in inda dalilin musamman kowane abu na da lokaci abun ambato da haka ɗan uwa musulmi idan Allah ya lihin ka mutum ba ne sai tare shi Allah shi ke ba da kariya in ya kare ka ba ne sai taɓo ka ko akwai da Allah ya ba manzon Allah kariya ga shi nan sun shiga kogo ba wani gizo-gizo ba wata kurciyar ta yana free falo ne Allah ne hana su gamsu kamar yadda muguwan mata abu lahabin ta zo ummu jamila an saukar tabbata ya saboda abu lahab ya zagi annabi Allah ya rama ma annabi ya ce tabbalaka sa'ir yau ya ga ma annabi magana Allah Sauka da sura sun kun da ake ta tsine mai haƙƙi ya mata tashi sai ta je ta ce ina yake wai za ta fasa ma annabi kai ta rutsa shi ta taso ba da alheri ba annabi ke yana tare da sunna bakar a kama yake ka ganta na ba da alheri ce ba za ta ganni ba tana zuwa ko sai Allah ya makanta da ita ina abokin naka yake tana ta zara idan tana zage zage ai da ta gani da ta fasa mai kai ta ji an ce yana ta zagin ta yana zagin mai gidanta wane ne wane ne shi ta juya cikin hushi mata ganshi ba da Allah ganshi da na fasa mai kai sai ta ce muzammaman asaina wa amru kalaina wa dinu a baina ya bala'i wai muhammadun ma ba ta isa ta ce muzammamun tunda balaraba ce maimakon abin yabo ya zama abin zargi asaina eh an dai saba mashi da gangan suke addinin ba ai kuma al'amarin nashi an saba to da ta saba ai zaben kanta zai kare ko rubdu guna kanta sai ma an je kiyama tukun da Allah ba shi iko kansu a badar aka kakkashe su aka jefa su cikin rijiya suna mushi kwana uku sai ya kutu bata bane a ya kaza kaza kaza yanzu kun gane abin da Allah abin da faɗa muku gaskiya ne ko sai sai na buga kici a sai na Umar haba manzo Allah kike magana da gawa ta ma canza kwana uku an jefa ta cikin rijiya yace ki Allah sun ka tsari kai da kike nan baka hisu jin abin da nake faɗa ba Allah zai yi musu su a ɗanɗana musu baƙin ciki su ƙara cin ɓaci kai ci annabi ya yi gaskiya su kuma sun taɓi kuma yanzu ba magana dawo to shi yasa nan zaka bincika kafin a saka cikin kabari duk wanda yazo ya ce ma kaza da kaza da kaza da sunan addini bincika ka gani dan in baka bincika ba kai sai an bincika ka da haka ya kamata mutum ya tsaya lura da kyau kai ya zama gidaje a cikin addini ya je a tsara da bata da iyaka ya zama mai basira in an ce kaza ya kwatanta da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in hakan ya dace da su to shikenan sai ya ba addini in ko bai dace ba kowa ya baka wannan ba shi abin shi dan ba shi aka kuma maka ba Allah sa mu kare imani da haka Allah shi ke ba da kariya ba ne ta ba da kariya akan shi idan yanayin kama mutum in ta ta'lamun ina kuna da sani sai ya kuna lillahi zai ce a wannan din ma ai na Allah ne to kul fa anna tasramun ka ce dan me ake sirri ta hankalinku dan me ake yaudara ku ake tsora ku akan wani layi wanda ba wannan ba to kaga abin tuma ne wanda ya san Allah ke wannan ayyukan kuma ya je gonan Allah Allah ya sa mu cika na. imani na'am بل أتيناهم بالحق بالحق وإنهم لكاذبون أصدق da haka duka an kawo musu hujjoji shi yasa Allah madaukakin sarki hujjoji kuma masu kama hankalinsu wanda duk mai rabon ya gane wa'annan hujjojin ya bi su ɗaya bayan ɗaya zai gane lalle Allah shine abin girmamawa shine wanda cintace imani da shi ba tare da yin shirka da shi ba sai ce bal rabu da su a sai namun bil haƙƙi. mun zo musu da gaskiya ya sidik ita ce gaskiya wa inna hum lakadibun su ko makareta ne ba su san gaskiya shi yasa suke ta wannan inadin suke ta wannan suka suke ta wannan sharhin suke ta wannan kuma aibatawai? malam yake faɗa nan a cikin fawaidul ayat fa'idojin wannan ayoyi masu albarka da makaranta. karanta na farko za mu gane cewa adam itibarul kuffari rashin lura ta kafare bin ni'ami da ni'imar da Allah ke musu awon nikan ko kuma da azaba yake da yake musu da ni'ima da azaba ya kamata su jagoranci mutum wurin gane Allah fama bi kuma min fa min Allah sai ka gode ma Allah kai abin da Allah ke so in ka ga ka shiga cikin kunci to ka san ka tsokan wani abu da yin laifi ka je ka yi istighfari ka dawo ka tuba Allah zai janye ma wani mummunan hali zuwa kyakkyawan hali da haka su ba wannan lura balle su gane haka kawai suke kamar dabbobi ba su ɗauka izina ga abin da ake jan hankalinsu zuwa gare shi to kan mutum ya zama kamar su ya ba baya da tunani baya lura sannan za mu gane kufranin ni'am sifatun min sifatul kufar budin sai ma ni'ima siffa ce daga siffofin kafirai dukkan mu koda baka da akwai lalla kai ba amshaki bane baka da kuɗi baka da haraka kana da idanu kana da kunnuwa kana da zuciya ko ba haka ba waɗannan dukkan su ni'imomi ne da kuɗi ba ta iya so su amma da yawa daga cikin mutane idan ba kuɗi ke gare su wata su Allah bai masa komai ba su ɗan rakiya ne ai su ina wannan duniya in ba ka da komai ai ba a komai da kai ai kaza kaza kaza wa sun maganganun hidda kauna ga samun rahama Allah ba mai hidda kauna daga samun rahama Allah sai mutane masu kafirci masu hukunci din da al'amari ya kai komo abinda Allah ya baka ya fi abinda bai baka ba da ji da gani in nan kadai ba za ka yi auna su ba idan ka auna su ba za ka iya biyan su ba to kaga ashe kenan idan ka rasa wani abin ka dubu wani abin da ka samu sai ka gode ma Allah a al'amari na duniya ka kalli wanda ka fi sai ka gode ma Allah al'amari na addini kuma kullum kalli wanda ke gaban ka dana ƙara himma ce ta aka ce mi koyi wa da annabi lakar kana kun fi rasulillahi uswatun hasana magare ciki wannan nagarta kenan dole ke koyi da annabi kullum ƙara nagarta yake wanda kake yi ajiye shi to kullum ƙara ja baya yake yana ƙara tabarbarewa saboda manzon Allah shine makurata wato dabi'u kyawawa Allah ya yabe shi cewa innaka la'ala khuluqin azim da haka mai koyi da shi ba zai taɓa yin da na sani ba zai zanto cikin albarkar rayuwa fi dini wa duniya wal akhirah Allah ya kara mana arzikin koyi da shi mu haɗu da shi a cikin albarkar firdaus za mu kara gane cewa at-tamassuku bi taqlid al-a'ma mutum yayin makahon bi kawai inda shehi yace ayi nan zai yi inda malam yace ayi nan zai yi ba tare da dubawa ba to lalle zai kai kan shi cikin halaka ba wanda ake makahon bi cikin addini sai manzon Allah da umarnin Allah wa in ta tahtadu mai yuti'ir rasula kada ta Allah duk wanda ya bi manzon Allah kai tsaye Allah ya ce ya ba Allah an kun bi shi kun shirya in ji Allah amma duk wani wanda zai ce ma abu kaza ne ka bincika shi yasa muka sha buga muku misali duk wanda ke da ilimin boko za a ga mafi yawanci suna gane sunna kesa da yawa sai ce ayan boko yanzu zala ne ai kaza kaza saboda boko ilimi ne shi kuma ilimi na taimaka mu ilimi idan za ka yi ilimin ka aka baka samun ba ka zuwa ka je ka kawo ba tare da reference ba sai a ce na ba a karba to abinda in an baka maki ka zura ido wata rana sai ga script ɗin hannun mai kosai ga banza kaga abin ya riga ya wuce amma duk da zai wuce takaitacce ne sai ka kawo hujja sai abin da ka dawo cikin ni'ima ka ce ba za ka kawo hujja ba ba zai yi ba shi yasa duk abin da za ka yi to ka tabbatar da cewa kana da hujja domin za a tambaye ka za a tsira ka za a yi zube ban kwarya akan aikin da kai shi yasa ake son ka haɗa kanka kwarai da gaske ka ɗaure wurin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah an kai haka ba za ka yin dama ba ka kubuta duk wani malami na Allah abin da yake so ka gaje shi ke ne ba annabi to ba sai ka huta ba ka zo ka bi shortcut na samu yarda Allah kawai ka zo ka ba annabi kai tsaye duk a haɗa wurin bin annabi ba an ci riba ba amma idan aka raba aka rabu aka raba hanya sai ga kun ba haɗu ba an ba wasu sun halaka to a gudu tare da tare shine sakon ahlus sunna Sai ya yake gudu da tare ta riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mun tofiki sannan za mu gane cewa um, al-ikram rububiyya tabbatar da aiki irin na Allah kamar da wannan kafirin sun gani to ba ya tabbatuwa sai idan mutum ya ta Allah da ni da bauta duk kafirin suka tambaye su ya san mutum sai Allah waye sai Allah amma kuma sai su kira wannan Allah kamar da za a gari wani ya tashi sai kira ya ambaci shi in zai miƙe ambaci shi kuma in kace waye shi sai ce Allah kaga ya samu tika da warwara an zo irin wannan layin nan an san ke don haka wanda ya san Allah ga baki dai Allah yake kira a cikin komai Allah yake ruku a cikin komai don Allah shike da kowa shike da komai shike biyan bukatun bayi Allah ya mana tofike da kyakkyawan karshe na'am مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن wa وَمَا كَانَ مَعَهُ الله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله أكبر Allah ya ce matta kaza Allah min waladin Allah bai riki wani ɗa ba wa ma kana ma min ilahin kun ba wani abu bauta tare da Allah madaukakin sarki ma nan ziyada ce ba ana nufin kari cikin Qur'ani ba a'a ƙari na tauhidi karfa ma'ana a ilmin nawa idan ka cire ma'anin ma'anar za ta yi to za ta iya cewa mattakar Allah waladan Allah bai rikida ba wa ma kana ma hu ilaha kuma ma kana ma hu ilahun babu abu bauta tare da shi amma da kawo min min nan dan ƙara karfafa zancen ne Allah bai riki wani da ba babu wani abin bauta tare shi kamar ka ce Allah bai riki ɗa ba ba abu ta tare da shi ka ga ma'ana ta tsaye ko amma ka ce bai riki wani ɗa ba ƙarfafa ne kowane iri ba wani abun bauta kowane ne ko malakun muqarrabin ko nabiyyin mursalun ba wanda ya ce zama abun bauta Allah shine abun bauta wanda ce ta bauta ma to wannan ƙarfafawa take ke amana ba yana nufin ƙari cikin wato alƙur'ani ko wani abu makamancin wannan da haka Allah bai riki wani ɗa ba kuma ba wani abun bauta tare da shi inda haka ne ai lau kana mahu shi ne idan din kenan ma'ana ai lau kana mahu ilahun da a ce akwai wani abin bauta tare da Allah kamar da suke rayawa da zahaba kulle ilahin bima khalaqa ai da kowane Allah sai ta hida da ya halitta ke banci abin da ya halitta a ce Allah yan Afirka sai a ce daban shikenan mu da kila ba mu samun haske a ce Allah yan Amerika daban su kuma kila ba su samun yini sai ga nan ana yi nan ba ai nan za su al'amarin sai ya tabarbare wannan kyakkyawan tsarin da duniya take akan shi da kauce da ta tarwatse lau kana fi ma alhaji illa Allah la fasada ta je in karanta wannan da haka da kowane ya tafi da abin da ya mallaka ai lambar da biyu da sai ka dace abin shi kuma na al'akar kuma han dan min al-ibtilai alaihi ya hana shi mama akan wannan wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashen allolin ya nemi ya rinjayi sauran kamar da haka ne ga shugabannin duniya ba a ganin rashi da amerika in wannan ta ce tana goyon baya wannan ta ce ba ta goyon baya in wannan ta ce a yi nan wannan ta ce ka a yi nan kullum suna ƙoƙarin faɗa da gasa wurin kera makamai don gwada mamako da ƙarfin faɗa a ji da ƙarfin mulki to duk haka masu mulki suke to inda a ce haka ne da su ma sun gwada irin wannan mamakon su ce su gwada fin ƙarfinsu rinjayen su sashe mirin jaya sashe to kaga wannan kuma subhanallah Allah ya tsarkaka akan wannan tanzihan lahu Allah ya tsarkaka a ce an samu abin bauta tare da shi amma su kuna game da abin da suke siffanta bihi na dangata cewa yana da ɗa ko da abokin tarayya alim da gaibu ga shahada عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون نعم الله مدوكاكين سركي شيني مثلا أبن ده يفكو أبن ده كوا بيسني بشي الله يفنشي abin da ya koya ilimin bai koya ga Allah ya san ilimin da ke koye ya san ilimin da ke bayyane kamar yadda imam sahawi ya faɗa shi a cikin sahawiya ya ce a alaman da ilimin nau'ani ilimin filhalki mawjudu wa ilimin filhalki mafudu ya ce akwai ilimi guda biyu akwai ilimin da yake samun mene cikin mutane akwai kuma da yake babu shi a cikin mutane ko sun nema ƙarya suke ba za su samu ba ilimin da ke akwai cikin mutane ilimin shari'a wanda aka ce ikra aka ce ma annabi fa'alam ilmin chemistry physics mathematics da sauransu wannan ilmoma na duniya ilmoma na addini duk wanda ya shiga ciki yake da rabo za ga ya zama hamshaki ciki farfesa na turanci farfesa na lissahi farfesa na tafsiri kamar hikmatu bashir da muna yawan amfani da tafsirin shi tafsirin sahih yana nan tare da ni farfesan tafsiri farfesan kaza da kaza da kaza kaga akwai ilimin shi yasa ya shahara yayi nutsu a ciki ya bunkasa a ciki domin akwai wannan ilimin in yadda da akwai ilimin kuma saba ma Allah ne sannan akwai ilimin da babu shi a cikin tunanin mutane ilimin gaibi wa san shi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ko wani ya ce ya sani kare yake Allah ya kare ta shi kuma idan ya ce ya sani ai ga hili nan ga meme ga mai doki to shi gandun da ka sani to da Allah ya shi za a tashi kiyama time then death ya ce a bai dubo ba ai ko ka dubo ba gano komai ba Allah da ya koma eh kowa ya komi ko na boye abuna a aljihuna na ce yana ina sai daki gane mu ba sai ka ta wahala ba na duba na duba ban gan shi saboda na boye abuna sai Allah ya boye abun kai ka ce ka gano duk duhun zauren da ka shiga sai dai ka je ka tabbatar da mutane wanda suke rawan bacewa amma ba za ka gano komai karshe ka lalace ka mutu a wulakance dan duk ɗan tsubbur ɗan sihiri karshen alewa ƙasa. dan mai kokarin wai bayyana abin da Allah koyi ne tun Allah ya fallasa shi a gane makareci ne ya wulakanta ya kaskanta ya mummunan karshe ta wuta Allah shi kare mu haka duk wanda ke sata jige yana zuwa na yanzu abin ta shi an samu ahlus sunna wai maganin bindiga ka je garin neman maganin bindiga ka rasa imani yo ba kana abin da ke kama sau dubu ana bindiga sau dubu kana kan akida in za ka shekara dubu ba tas ba sai ka ce kiyama in adadi ya yi kira ko babu ciwo zuwa ake yi don haka shirka ne ka ka ce wani abu aka wani maganin bindiga wani wane ne wani ba ta lokaci ne ka yi azkaru sabai wal masa ka nemi Allah zaman lafiya ko a lokacin sahabbai cewa suke annabi ce masa Allah al'afiya la tamannu liqal adui kar ku roki haduwa da abokan gaba amma in kun haɗu da su ku yi hakuri Allah zai taimake ku ku roki Allah zaman lafiya ba a ce Allah kawo bala'i ce ake Allah kawo zaman lafiya da haka waɗansu matasan daga ciki suna kewayewa wai a tsare masu kasuwancinsu wasu kuma sai su je su ɗauko bashin mutane wai a rihe masu bakin masu dukiya in an rihe a nan wallahi Allah ba zai bari ba duk abin da ake yi wannan abin na shirka ne duk ɓata rayuwa ne kuma da ɓata makoma ba mai azurta bayi kai tsaye sai Allah kuma wallahi ba mai zara azurkin sai Allah duk wani kauce hanya bai sa a samu wannan abu wasu kauce tun sun ɓace ba ma gan so balle a samu wani abu na suka bi wannan hanya ta halaka ka je ka halaka ka rasa duniya ka rasa lahira ka tsaya ka bi Allah madaukakin sarki arziki hannun shi yake shi ke ba da ga wanda ya a lokacin da ya a inda ya Allah ka mana arziki mai albarka a dinin dunya wal akhirah na'am fata ala amma shi mun ko Allah ya tsarkaka ya girmama akan abin da suke yi mishi shirka da shi shi yasa yake cewa agan ana agan shirka an shirk man amila amala ashraka fi mai gairi taraktuhu wa shirkahu hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa ni ne mafi madatu kaji hausun masu kike da bace ni ne mafi wadatuwar masu shirka akan barin shirka duk wanda ya aikata wani aiki wanda zai samu yarda ta sai ya kira wani na a ciki to na bashi da wancan din kaga sai ta shuka babu Allah shi kare mu na رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Allah akbar nan mala yake cewa lamma أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه منزل عذابه بالكفار إما في حياته أو بعد موته علمه كيفية الدعاء بالتخلص من عذابهم فقال كيف كان من فدا عند الله يسند النبي سا cewa zai saukar da azaba ga kafirai ko dai a lokacin da annabin ke raye ya shaida ya gani ko kuma bayan ya koma ga Allah Allah zai sai ya fitar da su sai Allah ya fi shi addu'a yadda zai yi ya fukuta daga azaba in ta sabka ko da yana raye sai Allah ya ce kul ka ce rabbi in ma tuka ni mai wani ya Allah idan har kai gwada mani abin da kai masa azaba na azaba kai masa alƙul na azaba bi ma'ana ka saka da azaba akan ido na na shaida rabbi fala tajalni fil qawmi zalimin Allah kika sa cikin mutane azzalimai gugguban abin ya shahe ni rabb najina min al-qawmi zalimin da ga akwai addu'o'i da wannan fai fai fai zaka an anta min maqal fil fa qul lalata alhamdulillahi alladhi najana min al zalimin to ta haka ka roki Allah ya tsare ka daga azzalimai annabi Musa da ya hita a guje a tsorace a wahalce ga yunwa ga bakunta ga barazanar kisa daga fir'auna cewa ya rabbi najini min al-qawmi zalimin kama da kashi ga cikin matsala kaga ana kokarin tara hanya duniya ne yi baka kawo tilin mun tsira ba itar zabka rabbana rabbi najini min alqawmi zalimin rabbi najini min alqawmi zalimin ka dinga faɗa kana yarda da Allah din da kake kira Allah karen daga mutane azzalimi sai su yi batan kai ba za su ganka ba maimakon su tunan sai su ta can sai ka kai gida sai su wuce a ce ai riga a ce idan Allah ya tsara ba ai ba wanda ya sai taba shi ko ho ya jiro da zuwa mun fasara jiro ba shi ke bada kariya in ya kare ka wallahi ba wanda ya sai kai gare ka idan ka kama ka ba ne sai tare ka ba ne sai ba ya ba da kariya ga Allah ba za ka ji hannun shi ba inda haka da yake kenan da haka mu san na Allah saboda Allah da yarda da Allah da ganin girman Allah dan mu samu tsaro ga Allah ke sarki dan tsaro matakin tsaro ka samu tsaro ka zanto mai tauhidi in kana son Allah ya tsare ka ba maganin bindiga za ka sai ka nema ba ka kyautata bauta ga Allah ka kyautata ikhlasi ga Allah ka tattaro kayan ka kamera ga Allah ka ambaci Allah a kowane lokaci Allah zai kare ka domin shi ne khairul hafiza wa arhamur rahimin na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su shirka ba ke da tsaro don shi ne kwanciyar hankali da amana kuma su ke da shari'a don ba za su kace ba su sun rage Allah to in kai wannan kai ma kai babbar dabara Allah zai dace da mu da haka za ka kace kenan idan ka raya da ni abin da ka gwada musu na ga abin da kai masa alƙalin azabi na azaba wa sadiqun bil qatl bi badr wannan kuma ya tabbata Allah ya gwada mashi wani abin da ya masa alkul na azaba an sassara wuyan kafirai kafirai sun sha sun sha tsara a badar an kada manya-manyan su saba'in an kuma ɗaura manya-manyan su saba'in lalle sun sha tsara Allah kuma ya kubutar da annabi da sahabbai ya ce rabbi lafi zan tuka mu zalimin Allah ka sanya ni a cikin mutane wanda suke a zalimai shi yasa aka bata cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ka koya ka rike ka dinga yi Allahumma inni as'aluka fi al-khairat ya Allah ina roƙonka in yawaita aikata ayyuka na alkhairi da wani ke aikata alkhairi alheri zai gani wa tarkal munkarat wa tarkal munkarat ina roƙonka in ba aikata abubuwa na asha dan ka in ga asha wa hubbul masakin Allah ka sa son wanda ba su da kowa sai Allah ga ka hamshaki abin da ka da sai ka zauna wurin talakawa ba kasafai masu arziki ke zama majalisar talakawa ba kwarya tafi kwarya yanzu ya yi mota saboda ka ba ruwan shi zama cikin unguwa shi ma wani hamshakai za shi to ai yan gulbi koma gidanta na tsamiya su talakawan da kake gudu su za su wanke ka gidan kabari ko ka taɓa ganin mai farin riga na gidan kabari talakawan ne suke tahiya su ɗauki kara da abin ɗori su je su haƙa rami su yi ma gata su kai ka kai a lokacin da kana raye ba kai masu gatan ba zama ma kana dinki masu su ne za su wanke ka tattara ka fi ma gata su ka cikin gabari wanda an maka da ka tubarta to kaga ashe kenan ka so waɗannan bayan Allah san Allah ne annabin da ya fi kowa daraja yana roƙon Allah ya sa mishi san mu da ba su da dan musamman wanda ake ni masu addini kuma za ga suka riko da addini ba suka samu hamsha kewa ba to in ka so su lokacin ne za ka taimaka musu amma za ka taimaka mana ke dare da shi wai da aratta fi bi baratika fitnatan in kai ne fitinar ka. an ka tafi da ni ka karbe ni ilai ka zuwa gare ka kai maktun wanda aka tuna ba wannan hadisi ta ne imam ahmad ya fi da shi a cikin musnadin sa haka ne imam tirmidhi a cikin sunan sa da albaniya ya inganta shi a cikin sayyid jami'u sagir hadisi ne ce lamba wato jizi na ta shafi na 73 to sai mu tashi wa kodar da ubu ka min ta shafi na ga lokaci ya riga ya hararo mu ko aya 67 kenan za mu tashi wa imma ala an yuraka mana irin kafirin ko to Allah ya ce wa imma lalle akan an yuraka nuna maka mana irin abin da muke masa alƙawari nan muke masa tilina azaba la kadiruna ai masu iko ne mu gada maka tun kana raye din wa kada arahu fi mawadin kathira kuma Allah ya guda ma annabi wannan a abadara ina ne da kan sai kullu fi mawadin kathira kan ko mun ne kaga nan ma fada ya ce muke ka auraren gabzawa da yaya da fajarin fama da yaya da yaya ya ce muka mun kun san mun rinjayi to Allah ya tada mu mutu mu ta ita sun da 67 kenan ko to alhamdulillah na kake to in shi da ila family shi alhamdulillah kun san idan abin ya nisa sai ga ana ba ni sani ko to alhamdulillah yau da ranar yan agaji haka ne ko sai da ne mutane ko takarda ko sai ko na to ai shikenan takarda ce kun ganta ita ma ta yan agaji yau ne ake neman musu taimako akan kokarin da suke yi na taimaka ma alhazai lokaci yayi da wannan taimakon da suke ta jiya an samu taimakon dubu hudu da dari shida da goma akan gudunmawar da aka sha ba a ba yan sarki Allah ta kare ya sama dukiya albarka abin makaranta akan daidai Allah madaukakin sarki ya sami tare a cikin lada inda muke kuskure ko kuma harshe Allah ba mu gani da gyara ya yahe mu wannan huskoki masu albarka da Allah ya kaddara mu a wannan albarka Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah ya haɗa kowa da bukatun shi alkhairi wannan garin nan Allah kara mishi ɗaukaka da ci gaban addinin karamar sarki da rata da sauran garuruwan musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tafi mu Allah gyara bayan mu ya Allah da mu kwanciyar hankali da karuwar arziki da wadata abubuwan da suke faruwa na rashin tsaro da tashin hankali da yunwa da talauci da tsananin zafi Allah ka yaye mana ka ba mu abinci mai albarka ka ba mu arziki mai albarka ka da mu kwanciyar hankali da karuwar arziki ya Allah madaukakin sarki masu shiga da ya tarun tada suna Allah ka tona asirin su mana maganin su ina roƙonka ya Allah ka taimaki shugabannin da ka bamu wurin yin abin da zai kawo da sauƙi a addini da rayuwa Allah ka taimaki shugaban kasa ka bashi ikon zafin da kudurorin shi na alkhairi muna addu'a ga ɗan majalisa Suleiman Salisko wanda ya ɗauki nauyin sanya karatun nan kare tar da rabi na safa ana cin wa karatun wannan shine muke ta kira kullum musharaka da malamai wurin yau ta ayyuka na alkhairi Allah kaɗai ya san adadin wanda za a saurara a ha'a ana san a da kumfanin ha'an jar anaji. domin a wanda faɗa min cewa ya gani ana jin karatun ana da kodin kuma ana amfana to Allah saka mishi alkhairi da Allah san duke shi albarka muna roƙon Allah mu ya samu albarka ga baki ɗaya wannan tsananin zahi da muke fama da shi Allah ya bamu sauki Allah ba mu damuna mai albarka Allah ya shayar da mu ruwa masu albarka Allah ya bamu damuna mai albarka in ya ba mu ya kare mu daga ambaliya da rubuta jira da tsantsara ka dukiyoyi muna roƙon Allah sai ya lafiya da salamu mai musulmi a da suke ya Allah wanda suka rasu musulmi ga cikin gafara mu da ke kan layi kai wanda suka da imani mata Allah bi Allah sake su lafiya masu neman wajen magana mata Allah haɗa su akan alkhairi Allah haɗa kowa da rabon alkhairi wanda ya ba su Allah ba su ikon rikawa akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji masu neman yaya Allah ba su na kware wanda ya ba su ya ba su ikon rikawa akan tarbiyya kai ta masa biyar akan littafin da suna annabi sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce tarbiyya ta sun daga rubuta ta tsarewa da mun buƙatar tarbiyya Allah kashe wannan hanyar Allah ya tuka kashin Allah gyara bayan mu Allah ba mu lafiya da yawa lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya da abin da hakan ke bukata na ci da sha da da aminci rubin asiri Allah ba mu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آمين يا الله آمين